Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu. Mai suna ban fi ƙarfinta ba na marubuciya Amina Hassan. Wacce aka fi sani da Ummu Didat, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa na Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Ba babban madubi sosai a ɗakin. Hakan ya sanya ba na ganin kaina sosai amma ni kaina na san na yi kyau. Ga wani murmushi da nake yawan saki don dai 'yar faɗuwar gaba da nake ɗan yi akai-akai. Ƙarar wayatawa tawa ne ya sanya ni juyawa inda take bisa gado na ɗauko. Ya amin ne. Gabana ne ya sake faɗuwa a hankali na ɗaga ina mai farta mishi sallama. Amsa mini yana mai faɗin gana a inda muka haɗu shekaran jiya. To kawai na iya fartawa, ina mai katsewa Sai kuma na samu kaina da fesa turarurruka. Har kala uku, tuni jikin nawa ya ɗauki sassanyen kamshi. Ni kaina ina jin kaina a daban a yau, sai dai dole ne in daure. Ba wanda dama can ya kamata yake ganin kwalliyar tawa, illa mijin da zan aura. Sai da na ɗauki wayata na tusa ta cikin wata 'yar Hanfors mai kyau, sannan na rufe ɗakin. A hankali na kulle ɗakin sannan na shiga takawa kamar wanda ke jin tausayin ƙasa. Tun da na sha kwanar gabana ke faɗuwa. Can nesa da ni sosai na hango shi tsaye yake jikin wata 'yar dunkulalliyar mota ƙira Rice Rice 2018. Sanye yake cikin kayan Turawa, ya yi masifar kyau. Ƙafar shi sanye da wasu irin Arnold Toms na zallar fatar maciji mai roɗi-roɗin ash da baki, Sai bakin wando jeans da ke jikin shi da ash ɗin riga mai ɗan duhu da baƙin rubutu jikinta. Haka idanun shi sanye cikin bakin glass ba abin da kake hange a cikinsu. A haka na shiga takawa har jikin motar. Turaren da ke jikinmu shi ne ya fara mana sallama a hanci. A hankali ya zare glass ɗin idanun shi cikin wani salo ya kuma sakin ɗan murmushi. Iya leɓe yake cewa you welcome my heartbeat. Da ɗan kallo haka nake bin shi duk kunya ta baibaye ni. Wani ba zai iya kira na ne da suna ɗaya ba. kullum da wanda zai kira ni da shi. Ban ɗauka mota za mu shiga ba sai gani na ya zagaya ya buɗe min murfin gaba. Yana mai faɗin Gate India. Ban yi musu ba zagayawa ne na shiga, sai dai kafa hankali na baya jikina. Student fana ta kallon mu, sai dai na ga shi kamar ma bai damu ba. Shi ma zagayawa ya shiga, yana mai yi ma motar ya bas ya juya yana mai fecewa a makaranta. yana mai ficewa a makarantar. Limshe idanu na sanyin motar da ƙamshin shi na ratsa ni a hankali. Samun kaina ne da cewa ya ina yi ne ya hanya. Mun ɗauki hanya bai jiyo ya kalle ni ba sai gani na ya kawo hannu da niyyar murɗe mana baki. A hankali na sanya hannu na ina mai sauki na shi ƙasa I'm sorry na faɗa can ƙasan makoshi. Shi ma ɗan murmushi ya saki kin faye tsoro fa mai ƙanwa. Kaina na sauke ƙasa Na sauke ɓoyayyen ajiyar zuciya ganin mun doshi hanyar barin garin ma kwata-kwata. Da mamaki nake kallon shi shi ma kallon nawa yi, wanda sai da ya jaza min faɗuwar gaba. Idanun nashi na rikita ni a duk lokacin da suka sarƙe da nawa. Mamaki kike yi ko? To sai da ki zan yi. Ya faɗa cikin dakewa, kamar ba wasa yake yi ba. Hakan ne ya saka ni sakin 'yar dariya mai sauti, kin ce ma Umma ba ki da lafiya. sai ga shi ni ban ga hakan ba. Ya faɗa yana mai jiyowa ya kalle ni sosai. Jiya ne na yi zazzaɓi amma na warke, na sha magani an mana allura. Ni ma na faɗa cikin wata irin da ke. Yadda kan shi yana mai mai da hankalin shi kan tukin da yake yi. Mun yi tafiya mai nisa yayin da shiru ya ziyarci motar, sai kira'a da ya sanya tana tashi a hankali. Har ban san lokacin da na jingina kaina da makarin kujerar ba, ina mai bin karatun a hankali a hankali. Shi ma ta gefen ido yake taɗa kallo Na Ne masifar birge shi ban san yadda aka yi ba. Sai gani ne mun yi fakin mu je ko? Ya faɗa mini yana mai sanya hannu ya buɗe min murfin motar ta ciki. Hakan ya sanya ni ce shafar jikin na nawa tsigar jiki na ce ta tashi. Ba arziki ne saurin ficewa ina rufe kofar Shi ma fita yana mai rufe kofar Wow, masha Allah. Abin da na faɗa kenan a cikin zuciyata. Wurin ya yi matuƙar ƙawata ni, ciyawa ta fito ta yi shar. kamar grass carpet. Sai korayen flowers da ja masu matuƙar kyau da ƙamshi wurin akwai ni'ima sosai. Daga gefe wani ɗan rafi ne cike da ruwa. Bado da kainuwa sun fito sun yi fituk har da wata farar fulawa mai adon yalo a jikinta. Here we ya faɗa yana mai jona mini. Yana mai jona min cangi, yana mai nuna min can gefe ƙarƙashin wasu irin flowers masu tsawo, suna zubar da wasu irin 'yan ƙananan fulawoyi. Kujeru ne guda biyu irin na gida wanda aka yi da zallar siminti da duwatsu. A baya na shiga bin shara maka muka isa inda suke shi ne ya nuna mani inda zan zauna. Ni fa kaina ya Ma Da mamaki nake bin shi da kallo. A zamanin nan da babu tsaro shi ne za mu zo wurin nan mu kaɗai mu zauna. Duk da dai wurin yana da matuƙar kyau kamar wurin shakatawa yake. Sai da na zauna sannan shi ma ya zauna yana mai faɗin hmm finally ni ga madam ɗita. Sauke kaina ne a ƙasa wata irin kunya ce ta kama ni. Kin yi matuƙar kyau mai suhan kamar me ta zama a haka nake ji. Ya faɗa cikin wani yanayi na shauƙi da dakewa. Hmm. Abin da na iya cewa kenan ina mai wasa da yatsun hannuwan nawa. Ki saki jikinki Suhan, babu abin da zan yi miki. Kawai dai ina so mu saba ni nan da wata ɗaya ne. Ya faɗa sosai cikin son haɗa ido da ni. A hankali na ɗago idanuna ina mai kallon shi sai kuma ya ga ina ɗan waiwayawa alamun a tsorace nake. Bai ce komai ba, na ga ya jawo wayar shi ban san me yake yi ba. Sai na ga yana magana kamar bidiyo call yake yi. Sai kuma ya nuna mana fuskar wayar. Wasu mutane na gani tsaitsaye rike da bindigogi, alamun masu tsaron mu ne. To yaushe suka zo nan? Kada ki damu, duka nan akwai tsaro sosai fiye da yadda kike tunani. Sai a lokacin na sauke ajiyar zuciya, ko ba komai dai na samu nutsuwa. Ƙuryan ya ci gaba da yi da kallo a hankali na ji a hankali na ji ya sanya hannuwan shi duka ya kamo nawa. Ɗan firgita ne ina mai son janye hannun. Dan firgita ne ina mai son janye hannun. Bai bani damar haka ba sai ma ƙara matse hannun da na ji ya yi. Da kallo nake mishi alamu da babu kyau fa. Shi ma kallon na sani ya shiga bina da shi yana mai ɗan haɗe fuska kaɗan. Kin san me? Ya faɗa yana mai sakin hannuwan nawa. Girgiza mishi kai na shiga yi ikon Allah. Yau nake kallo. Wai wannan ya amin ne da kanshi? Katse mini tunani da cewa shekarun can baya Wata 'yar yarinya ce kyakkyawa, ba na gajiya da ɗaukar ta, ba na gajiya da wasa da ita. Haka ba na gajiya da kallon ta, ita ma ba ta gajiya da zama a tare da ni. Har barci take yi a ɗakina, muna zuwa da ita unguwa har wajen wasanni ina kai ta. A hankali ta fara girma sai kuma mamanta ta fara na ɗaukar ta ban san dalili ba. Duk da haka ba na gajiya da siyo mata sweet da biskit. Haka ya sa idan ban siya mata ba a rana tana kuka sosai. Kwatsam tafiya ta kama mu zuwa wata ƙasa. Nan na bar ta cike da kewa, cike da tsantsar ƙauna, cike da muradin da ma a ce da ita muka tafi, cike da alhinin rabuwa da ita. Sai dai ko kafin in dawo ta girma, ko kafin in dawo ta zama budurwa. Hakan ya sa na fara ja baya da ita. Hakan ya sanya na fara jin ina ma a ce ba ta girma ba. Na ci gaba da wasa da ita kyakkyawa mai gashi ga wayo, ga yarinta a tattare da ita. Hmm, kin san wace ce wannan? A ƙasa-ƙasa nake kallon shi labarin ya ƙayatar da ni a take na ji ina mai son yarinyar yadda yake fasalta ta. Sai kuma na sai na ɗan ji wani abu ashe ma ya taɓa son wata a can baya duk da yarinya ce amma shaguwar ta su daɗin taɓa mini zuciya girgiza kai na shiga yi a hankali a hankali da ɗan yatsan shi manuniya ya shiga nuna ni sai kuma ya sake kamo hannuwan nawa dukansu yana mai ɗora su zuwa saitin inda zuciyar shi take Ke ce Suhan, ke ce wannan yarinyar. Na rene ki da hannuna Suhan. Na yi bacci tare da ke mun yi wasa tare da ke kin fitsari a bisa jikina Suhan. Na miki wanki na kai ki makaranta na ɗauko ki. Kin yi bacci bisa kafaɗata kin yi bacci bisa ƙirjina Suhan. Kin yi bacci bisa cinyata a karo na biyu. Ina fata a ce wannan rayuwar ta dawo. Kin mani kin mani Kin mini kina yarinya ki taimaka ki yi mini ina babba wanda na mallaki hankalin kaina. Wanda za ki samu lada Suhan. Dukan da zuciyata ke yi baya misaltuwa, da zai kula, zai fahimci ma kamar na yi suman zaune ne. Na kasa cire hannuna daga cikin nashi haka kuma ina jiyo bugawar zuciyar tashi. A hankali ya saki hannuna yana mai miƙewa. Da kallo na shiga bin share isa zuwa ga motar tashi. Wani abu ya ɗauko cikin mota ya dawo ya zauna. Haka dama ya amin ɗin yake. Haka soyayya take wai. Ni kai na yanzu ba zan iya fasalta yadda nake ji ba. Wani irin yanayi nake ciki. Ga sanyi da ƙamshin wurin na baibaya ta. Ga kuma wata irin kunya da ke addaba ta. Har na kasa ma haɗa idanu da shi. Zobe da sarka ya fito daga cikin 'yar kwaba ɗin tasu sai ya ajiye sauran bisa cinyar shi. A hankali ya ɗago su cikin haɗin hannun shi mai matuƙar kyau. Ni dai haka nake zaune kamar mutum-mutumi na kasa taɓuka komai, sai dai in saki ɓoyayyar ajiyar zuciya. Sarƙa ta da zobe na gold masu fasifar kyau da tsada tunani na ya katse, daidai lokacin da na ji yana cewa, idan har kin yarda da soyayya ta Suhan, ki bani dama in sanya miki sarƙa da zoben nan. Da hannuwana ba zan takura miki ba, sai dai zan yi matuƙar farin ciki idan har na same ki. a matsayin abokiyar rayuwar tawa. A hankali na ɗago fararen idanuna ina mai ɗora su bisa kyakkyawar fuskar tashi, da ke mana kwarjini a koda yaushe. Shi ɗin ne dai ya amin ne kamar yadda na sani. Fuskar shi cike da annurin da ke fidda zallar soyayya. Idanun nashi har wani walƙiya suke yi kamar wanda aka ɗaga ma ba. A hankali na shiga ɗaga hannun nawa ina mai miƙa mai cikin wani irin yanayi da ni kaina ba zan iya cewa gashi ba. har ya kawo hannunci cikin wani irin yanayi da ke nuna zallar shauƙi a saman fuskar shi. Sai kuma na janye nawa a hankali ina mai cewa, yaya, ina jin tsoro fa. A jiya zuciya ya saki a hankali yana mai faɗin, tsoron me kuma wai? Mom, na faɗa a hankali. Hmm. Ya sake ɗauke ajiyar zuciya a hankali yana mai rintse zoben da sarkar a cikin tafukan hannayen shi. Tsaf Ya taso a hankali daga inda yake zaune yana fuskanta ta. Sai kuma ya dawo bisa kujerar da nake zaune da yake tana da ɗan tsawo da faɗi. Hakan ce ta sanya ni da baya a hankali ina mai limshe idanuna. Jin ƙamshin turaren shi a kusa da ni. Sohan, tsoron me kike ji? Bayan gana a tare da ke. Sauke kaina ƙasa na ina mai fara wasa da zarazaran yatsun hannun nawa. Har yanzu idanun shi a bisa kaina suke. Ya gaza ko da ɗaukewa. Kallon ne ya yi mini yawa, hakan ne ya sanya ni ɗagowa a hankali, ina mai ɗora idanun nawa a saman tashi fuskar. Yaya, Mom ba za ta yarda ba. Ina tsoron hukuncinta. common Sahan. Kin faye tsoro zan yi mata bayani insha Allah za ta fahimta. Beside, ki kyale maganar mom komai yana a hannun dad. Kuma duk zai ji da wannan abubuwan. Ya faɗa cikin ɗan ce, fuska. Sai na ga ya sake yi mana kyau a idanuna, a hankali na sauke idanun nawa bisa nin, sai kuma na fara murza yatsuna. Hannuwan suna, hannuwan suna a dunkule ina mai ɗago su. Na wara mishi yatsun hannun. Wata irin ɓoyayya jiya zuciya ya saki, waye daga inda yake zaune. Ya tsuguna bisa ƙafafun shi yana mai kamo ɗan yatsan nawa. Na kusa da ƙaramin ya shiga zira min zoben da yake da matuƙar kyau da walwali. Sai kuma ya rike hannun sosai bayan ya gama sanya zoben ya ƙure shi da kallo. Ji yake kamar ya sumbace shi sai dai yana gudun abin da zai je ya dawo. Ko ba komai ya yarda da yarinyar ta yi mishi akan cewa ba zai iya cutar da ita ba. Ko ba komai yarda da yarinyar ta yi mishi akan cewa ba zai cutar da ita ba. Bai kamata a ce ya dasa wani tsoro ko shakku a cikin ranta ba. A hankali ya miƙe yana mai tallafo da matsan hannuwa na duka ya shiga miƙar da ni tsaye. Ba musu na miƙe ni ma, har na yana zamewa daga jikina. Ɗan durƙusawa ne da niyyar ɗaukowa, ya riga ni kai hannu sai kuma ya tattara shi, ya ajiye bisa kujerar yana mai warware sarƙar da ke cikin hannuwan shi. Ni dai da idanu kawai nake bin shi. Wai ya Aminu ya katse kafana yana mai marmari da muradin soyayyatawa? Wani irin yanayi ne na tsinci kaina ciki. musamman ma yanda da mu yanda mu kaɗai ne daga ni sai shi a wurin. Ban aune ba sai ji na yi ya wura duka hannuwan nashi baki ɗaya yana mai zagaye ni da su. Ya shiga ɗaura min kwaɗon sarkar a dogon wuyan nawa da yake fari tas, cike da gashi ya kwakwanta. A hankali ya sake ni sai kuma ya ja baya yana mai ƙara yana mai ƙare mini kallo. Ba arziki na kuma sun sunkuyar da kai ƙasa. Wow, my beautiful wife. Nisawa yana ma yin taku biyu inda nake tsaye sai ji na ya tallafo duka fuskata dab da tashi. You are highly welcome into my life, Mrs. Al-Amin Al-Mustapha Ɗanbulan. Ya faɗa cikin wata irin murna mai nuni da tsantsar jin daɗi, wadda take cike da wani irin shauƙi na soyayya. Duk abin nan, fuskar tashi na maƙale da ɗan murmushi ta gefen fuskar da har sai da kumatun shi suka lotsa. Sakin fuskar ta wai jan hannuna ya shiga yi a hankali bayan ya ɗauko gyalen. Ya yafa mini, inda ɗan ƙaramin rafin nan yake shiga ja, inda ɗan ƙaramin rafin nan yake ya shiga jana. Haka na shiga bin shi ina mai ƙare ma ƙeya da ƙeya da bayan shi kallo, wanda ko salon takun tafiyar tashi ma abin kallo ne. Dab da ruwan ya ja ya tsaya, yana mai sakin hannun nawa. Sai kuma na ga ya tsuguna ya zaro ta irin fulawa mai ban sha'awa da ƙamshi. guda uku ya haɗe su guda. Mikewa yana mai ɗan kaita zuwa yancin shi ya sunsuna, yana mai wani limshe kyawawan idanun nashi, masu ɗauke da zarazaran gashin ido. Sai kuma na ga ya yi saitin hancin nawa da ita. Ɗan kautar da kaina na gefe, ni fa duk kunya ta cika ni gani nake yi kamar a mafarki. Musamman ma da wurin ya ƙawatu da furanni da kuma shi kan shi ya amin ɗin, da ya kusa kashe ni da mamaki. Wani irin salon soyayya ne haka, Wannan ai sai ya sa in tsaya wasa da karatun nawa. Ba na son wannan kunya ba shi yasa nake ce miki ba ƙauya. Ya faɗa yana mai yawatawa da idanun shi bisa fuskar tawa ɗan murmushi na saki. Ina mai ɗan ja baya saboda yadda muke tsaye da shi dab da dab. Kusa da kusa har hunci har hucin numfashin shi ina ji sai jikina yake ƙara yin sanyi. Ga kuma yawan faɗuwar gaba da nake yi. Lallai matuƙa ya Amin ɗin ya shayar da ni matuƙar mamaki. Mutumin da a da ko gaida shi ne sai dai ya amsa kawai a gajarce ya wuce ko kuma ya ɗaga maka hannu duk ranar da baya jin 'yan magana. Say something mana, ba na son shirin su han Sai in ga kamar ba ki yarda da ni ba, a'a yaya. Na faɗa a hankali, duk kunya ta cika ni to mu je in zagaya da ke. Ya faɗa yana mai wucewa gaba cikin salon takun tafiyar shi. A hankali na shiga bin shi ashe wajen yana da girma da faɗi har haka. Gaskiya wurin ya bani sha'awa matuƙa. Wani wurin ma ko ciyayin babu sai dai flowers da suka zuzzubo suka rufe ƙasar da ke shimfiɗe a wurin. ya Amin ya zage fa surutu sai dai duk abin da zai faɗa cikin irin halin shi yake faɗa. Kai da gani ka san surutu ba halin shi ba ne, illa iyaka ƙoƙarin da yake yi na in saki jikina da shi. Mun ɗan yi yawa ba laifi har na fara gajiya, lura da ya yi na fara gajiya ne, ya sanya shi cewa mu zauna in huta. Bisa koren ciyawa muka zauna ina mai tattare kafafuna duka, shi ma kusa da ni ya zauna yana mai faɗin ko kin gaji ne mu tafi. Da kai na ɗan amsa mishi ina mai faɗin ina gudu ne dare yayi ga shi mun yi nisa da makaranta. Kada ki damu insha Allahu makaranta za ki kwana. Ban fahimci me yake nufi ba illa iyaka dai na ga yayi shiru yana mai jawo wayar shi ya shiga lallatsawa. Sai kuma na ga ya ɗaga ta yana ɗaukar mu hotuna da muke zaune kusa da juna haka. Hannuwana duka na sanya ina mai kare fuskata cikin shagwaɓa nake cewa kai yaya. Dan murmushi ya sakar min yana mai faɗin bacci zai bacci zai dinga taya ni kafin ki zo. Da sauri na kalle shi sai kuma na kau da kai cike da kunya amma shi na gama ko a jikin shi. Hidimar shi kawai yake yi. Sai da ya yi mai isar shi sannan na ji yana faɗin to tashi mu je ko? Na fara jin yunwa gashi kuma wife ɗin tawa bata iya tarbar baƙi ba. ko da kuwa da abin sha ne. Sai a lokacin na ji wata kunya ta sake kama ni a haka na shiga min share gaban mota, Sai da ya buɗe mini na shiga na zauna sannan na ga shi ma ya zagaya ya shiga. Kamar kar na bar wurin haka nake ji da kallo na dinga bin wurin har muka ɓace daga wurin muka hau titi. Ba zan iya fasara halin da nake ciki ba a yanzu, kasancewa ta a tare da ya Amin na ɗan wani lokaci ya mantar da ni wasu na. Ashe haka ya Amin ɗin yake? Rashin sani ya sanya nake mishi fassara kala-kala a cikin zuciyar tawa. Na mai girman kai mai ji da kanshi, mai ɗagawa da muskilanci, ashe sai in baka zauna da shi bane yake haka. A hankali na shiga wurin idanun nawa ganin mun dawo cikin garin Zaria. Amma ga mamaki na, Maimakon mu nufi makaranta sai na ga mun wuce cikin gari. Wani irin restaurant ne na ga mun yi fakin a gaban shi. Wannan karan ma shi ne ya buɗe mini. Ni dai har yanzu da mamaki nake kallon shi kamar wata sarauniya. Haka ya maida ni. A hankali na shiga bin bayan shi wata ƙofa mai kyau na ga mun nufa. A saman ta an rubuta BIP. Domin ya matuƙar ƙayatuwa kamar kana gidanka. Kai wani ko a gidan shi ba zai samu hakan ba.